Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi. A yau ranar Litinin 20 ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa cibiyar fafutukar wanzar da zaman lafiya a duniya ta Amurka na haɗa kai da masu ruwa da tsaki a Najeriya don aikin samar da zaman lafiya. sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adameli ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kama ku sharhin jaridan Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu coci biyu a yankin da ke fama da rikici wannan dai shine na baya-bayan nan a tashin hankali da suka shafi yankuna masu nisa da gari maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya lokacin da masu ibada suke a cocin maranata baptist church da st moses catholic church da ke unguwar rubu a jihar kaduna da safiyar jiya lahadi ji usman ɗanladi wanda ke zaune a kusa da wajen ya ce wasu daga cikin maharan sun fara kai hari a cikin cocin sannan wasu kuma suka zarce zuwa wasu wurare gwamnatin jihar kaduna ta ce ana gudanar da sintiri na tsaro a yankin gaba ɗaya yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike shaidu a ƙasar habasha sun ce sama da mutane dubu biyu ne aka kashe akasari 'yan kabila amhara a wani hari da aka kai a yankin oromiya na ƙasar kuma suna zargin ƙungiyar 'yan tawaye wadda ta musanta hakan wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a baya-bayan nan yayin da ake ci gaba da samun rikicin kabilanci a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a afirka wani shaida ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ya ga mutane 230 sun mutu kuma mun binne su a wasu manyan kaburbura sannan muna ci gaba da tattara gawarwakin shaidu da gwamnatin yankin oromiya sun zargi rundunar 'yantar da 'yancin oromo da kai hare-haren kungiyar 'yan tawaye ta musanta kan Na sojojin Amurka ta horas da wasu manyan kwamandojin mayakan Najeriya kan kare fararen hula lokacin yaƙi. Daga Abuja, Hassan na kaina ya aiko mana da wannan rahoto. Rundunar mayakan na Amurka na horas da manyan kwamandojin sojojin Najeriya ne da nufin lalubo ƙarin hanyoyin da za a ke kare fararen hular da ba san hawa ba balle sauka. yayin da sojojin ke fafatawa ko kuma wani aikin samar da tsaro a cikin gida a sassan kasar daban-daban samar da wannan horo da ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja ya taka rawa sosai tare da wata cibiyar amurka ta kasa da kasa kan tsaro da shari'a wacce ita ma ta ja gabarar gudanar da ba da gudumawa wanda ya ɗau hancin wasu manyan kwamandoji daga rundunonin sojin ƙasa sojin ruwa da ma sojojin sama Horon kazalika na wani bangare na hoɓɓasan hedikwatar tsaron Najeriya wurin kara inganta alaƙar sojoji da fararen hula musamman yayin da sojojin ke wani aikin samar da tsaro irin na cikin gida. Wannan hoɓɓasa dai kazalika na matsayin wani kazar-kazar na yunkurin kara irin rawar da masana shari'a ke takawa wurin ɗaukar matakin duk wani fafatawa da za a yi da kuma ba da muhimmanci wurin kare haƙƙin ɗan adam da ma kare rayuwar fararen hula. an dai dudduba irin darussan da amurka ta koya a yaƙe da ta yi da nufin zama izina yayin tura sojoji ya zuwa duk wani aikin samar da tsaro inda aka duba dokoki da ka'idojin da soji ke amfani da su da nufin ganin ba a sanya rayuwar farar hula a cikin galari ba amurka da najeriya dai na aiki tare wurin ganin ana bin ka'idoji da tanaje-tanajen dokokin gidan soji da kuma ya dace da tsarin kare mutanen da basu ji ba su gani ba yayin da dakarun ke tsarawa da kuma fafatawa a aikin samar da tsaro. Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda yayin da matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'a. Cibiyar fafutukar wanzar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka ta himmatu wajen ƙarfafa gwiwar wanzar da zaman lafiya a ƙasar. cibiyar dai ta haɗa hannu ne da jami'o'in ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki don samun nasarar wannan aiki daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton zaman lafiya da kwanciyar hankali har yanzu sun gagari wasu al'ummomi a najeriya kuma babban yunkurin da mahukunta ke yi wajen samar da zaman lafiyar bai wuce amfani da jami'an tsaro ba sai dai masana na ganin cewa karfin soji ko sauran jami'an tsaro kadai yana da wuya ya samar da zaman lafiya mai dorewa saboda akwai wasu ƙananan abubuwa da tun farko suke haifar da tashin tashina har a kai ga tashin hankali waɗanda dole sai an magance su akan hakan ne cibiyar wanzan da zaman lafiya ta ƙasar amurka ke haɗa hannu da jami'o'i da kuma masu ruwa da tsaki a jihohin najeriya domin samar da ƙungiyoyi da za su yi aiki na wanzan da zaman lafiya a cikin al'umma ambasada zango audu shine jami'in gudanarwa na cibiyar a najeriya ya ce suna son jawo hankalin gwamnati da mutane don ciyar da aƙidar zaman lafiya a gaba eh, alfarman yin zaman lafiya ta fi ka zo bayan an tashi hankali an yaƙi an komi a ce kuma za a zo a zanna a sasanta mu wannan kungiya ta ta eh, united states institute of peace abin da take yi kenan tana kokari ta jawo hankalin mutane a wannan wurin su ga alfarman yin zaman lafiya. Cibiyar wadda ke zagaye a sassa daban-daban na kasar ta ce ta fara ganin haske ga fafatukar da take yi musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Idan jihohi guda hudu har sun kafa waɗannan ƙungiyoyi na zaman lafiya. guda biyu kuma suna ƙoƙarin su masu sannan kuma dai sun gane cewa lalle gara a yi kokari a yadda za a sanna lafiya ba tare da sai ko wani tashin hankali ya zo ba. General Martin Luther Agwai mai ritaya yana cikin jakadun da ke gaba-gaba wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ya ce aikinsu shine su baiwa gwamnati shawarwari akan abubuwan da ita kanta tana hango wasu daga cikinsu. We will continue to advise za mu ci gaba da bayar da shawarwari ga gwamnati akan yadda za a samu ci gaba kuma muna fatar aiwatar da shawarwarin ta amfani da abin da ke hannun gwamnati eh, da kuma azamarta don kare ƙasar nan ta zauna lafiya mai sharhi akan lamuran yau da kullum farfesa tukur muhammad baba wanda ya taba zama darakta a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto wadda da haɗin gwiwa ta ne cibiyar ta ƙasar amurka ta shigo yankin arewa maso yamma ya ce akwai fata a cikin wannan yunkurin. Don abu ne da bai dogara kawai wajen karfi ba da karfe na gwamnati a'a akwai da abubuwa da jama'a za su iya kansu akwai kuma mutane a cikin jama'a masu kawo fahimtar juna da kuma yin wasu abubuwa da yake taimakawa matasa yake taimakawa al'umma su ɗauki wasu matakai don tabbatar da zaman lafiya a cikin zamantakewa. Babbar fata dai ba za ta wuce samun nasara ba ga dukkan yankunan da ake yi domin wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gai da Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta neto Jen Stoltenberg, ya yi gargaɗi jiya Lahadi cewa yakin da Rasha ke yi da Ukraine na iya ɗaukar shekaru da yawa, amma ya ce kada kawancen ƙasashen yamma su dakile goyon bayan da suke baiwa dakarin Kiev. Stoltenberg ya gaya wa jaridar Bil'am Sontag ta ƙasar Jamus da ke fitowa mako-mako cewa dole ne mu shirya, sancewa yana iya ɗaukar shekaru bai kamata mai kasa a gwiwa ba wajen tallafa wa Ukraine ko da kuwa ɗawainiyar tana da yawa ba wai ga taimakon soji kaɗai ba har ma saboda hawa farashin makamashi da abinci. Firaministan Birtaniya Boris Johnson wanda ya ziyarci kai ba ranar Juma'a da ta wuce ya yi ta yin horo ga sojojin Ukraine ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin gajiyawa Ukraine yayin da yakin ke ci gaba da ya kama hanyar kaiwa ga cika watanni hudu a cikin kwanaki masu zuwa. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaban Amurka Joe Biden na tunanin cire harajin man fetur na tarayya da kuma cire wasu haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasar China domin taimakawa Amurka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar. Yelin ta shaidawa shirin This na gidan talabijin ɗin ABC cewa shugaba Biden yana son yi duk abin da zai iya don taimakawa masu sayan kayayyaki farashin man fetur ya tashi sosai kuma a fili ya kara nawaita wa jama'a. Farashin man fetur a Amurka ya yi tashin da ba taɓa gani ba da ya kai kusan dala biyar galan ɗaya, ƙarin sama da kashi arba'in da takwas cikin ɗari a cikin shekara guda da ta wuce. Ta ce kawar da harajin man fetur na santi sha takwas da dubu hudu da galan na gwamnatin tarayya na wani lokaci tunanin da ya cancanci a yi la'akari da shi kuma Biden a shirye yake yi aiki tare da majalisa don aiwatar da shi. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wani wurin ibada na Sikh da ke Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, wanda ya kashe aƙalla mai ibada ɗaya tare da jikkata wasu bakwai. Ƙungiyar ta IS ta yi wannan ikirarin ne a cikin kwanta sanarwa da ta wallafa a shafinta na Amak. Ta ce harin na ranar Asabar ɗin da ta wuce na mayar da martani ne ga kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata jami'ar gwamnatin Indiya ta yi. Bata bayyana sunan jami'ar ba. jami'an afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wurin ibadar sikh wanda aka fi sani da gurdwara ranar asabar din da ta wuce kuma an yi musayar wuta tsakanin maharan da mayakan taliban da ke neman kare ginin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe kuke so. Za ku zuwa shafukanmu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barka mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. in ana biye da mu a makon jiya muna tare da matasan garin mai yamane a jihar kebbi da ke dogaro ga noma don samun abin rayuwar yau da kullum zauren na tare da nasiru mai yama haddabi musa mai kwamfuta nura musa abdullahi muhammad da sa'idu ibrahim kamar dai ciyawar nan ta kai nawa. Alhamdulillah ina yama sauran jihohi kuma ce nuka gaman gwamnati da ba su shigo cikin wanga tsari na World Bank ba na Nigeria Project da Allah ya sa su samu wannan garabasa na don mu mun ga amfani ne a maimalo gaman kuma muna roƙon Allah Allah ya sa a sake karo mana wanda ya ce wani su waɗanda ba su ba Allah ya sa ba su. Nura Musa, Nura Musa duba mana irin abin da shi Nasiru ya faɗa. Wato Nasiru yana maganar bayan ma gwamnatin jiha bankin duniya ma ya shigo wajen tallafawa harkokin dogaro da kai a jihar Kebbi. Eh to assalamu alaikum warahmatullah suna na Nura MG kwance Nura Musa na kuma dawo a gari. Dangane da irin korafin da Nasiru ya eh haka ne hakikanin gaskiya ba abin da zamu ci da gwamnatin jiha sai dai mu ci Allah ya saka da alkhairi saboda duba da irin kokarin da shi wannan woman da yake ba suwa mata hakikanin gaskiya suna cikin celebration da murna da jin daɗi saboda ba dan komai ba mu ma kanmu manoma wani lokaci idan man fetur ya mana karamci muka dan lallaba ta gefen su mu samu aran ɗari dubu ɗaya mu sai fetur mu kuma kai kan samu zama masaraki to kaga ina ganin wannan ma'ajin sai ya ba da gudunmuwa sosai ta wannan bangaren bayan haka nan kuma dangane da maganar da kalme kwamfuta ya tun dazu wanda yake magana akan cewa mana neman alfarma ko kuma muna korafi a kan a taimaka mana da takin zamani cikin karamin farashi mai sauƙi, wanda zai taimaka mana mu ƙara farfada nomanmu don mu samu yadda za mu dogaro ga kanmu mu guje ma shiga fadawa halin 'yan shaye-shayen da daga ƙarshe masu dawo 'yan banga siyasa kuma waɗanda ba ma fata kuma abokanin da ke cimma na musu fatan Allah ya sa su gane su daina ba don komai ba duba da irin waɗansu abubuwa da ake ta amfani da wasu matasa sai ka so kai ka kuma maki sai ka ga mutum ma irin rashin da yadda waɗansu ke rena sana'a sai kuma mamakin wai kayan noman rani ka sai mota ko kayan noman rani ka sai mashin ko kayan noman rani kana gine gine ko kana wuta ce wai wane ya haka samun kuɗi to kaga ba komi ne ba wannan abu ne wanda mutum ya samu ran shi cewa zai sadaukar da rayuwa ta dan ya tsira da mutunci ne wato ya nuna dai wannan duk wani wanda aka ga yana jin daɗi abinda ake cewa bawan damuna baturen rani din nan sai eh. mutum ya sha ya yi ɗawainiya kafin ya zo ya ci gajiyar wannan gaskiya ka idan kaga gaskiya inda an kai to da zan da za mu baka labarin da zan baka labarin kai inda an kai to da kai kin da kai ka kama dariya ta da sauransu saboda irin yadda muke faɗi tashi cikin daji da tsohon nan mashi shuka mu ɗo mai mu faɗi nan mu yi mu yi amma alhamdulillah yanzu ka gani mu sabbin mashina da dai su irin dai muna cikin dai yanayi dai na jin daɗi da annashawa to kai kin ka san kenan mun kai kaka to kuma wannan abin dama lokaci ne kuma yanzu ka ga nan ba da jimawa ba za mu shiga damana saboda kaga noman mu na damana da yake shi dan kalilan ne ba kari ya cika irin na na rani irin haka nan ba saboda kaga noman damana wani lokaci kakan iya gyara wurare sai ka so himma ko dai mace ku ga in Allah ya jarfi mu da wani ambaliya na ruwa ko na maka mutuna ka to yasa ake ganin gaskiya mun hiba da karfin mu sosai wajen gidan irin noman mu na rani Abdullahi Muhammad duba mana wannan magana da shi nura musa yake cewa watakila za ga ana mamaki a ga matashi yana gine-gine na abubuwa sai a rasa ta ina ma ya samu waɗannan kuɗaɗe a ga irin sana'a ce runguma ta jawo masa wannan nasarar. Eh gaskiya sana'ar noma sana'a ce da zamu iya cewa a jihar Kebbi da kuma karamar hukumar Mayama da suke muna karamar hukumar mai yamma mun dogara mafi akasari ka tokam da noman gyada da kuma noman dawa da sauransu amma dai mafi akasari mun dogara da noman gyada shi noman gyada gaskiya kowa sun cewa bai ta'annada da taki na zamani ba wannan shi ba mu dama mu sayi dabbobi mu yi kiwo ga rani a sayar a sayar da sauransu a zo a yi noma kuma gashi shi an samu abun nan taki wanda za a yi amfani da shi domin a samu ci gaba gaskiya wannan shi ne sun makamai sosai a ƙarƙashin hukumar mai yamma da ke jihar amma sai dai gaskiya a kuma bangaren noma irin na shinkafa gaskiya muna yi amma kuma gaskiya muna fuskantar kalubale ta tsadar takin zamani gaskiya wannan kalubale gaskiya yana cewa manoman shinkafa tuwo a kwarya gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Kebbi ta ware kuɗi domin so taki insha Allah a kawai irin ƙaran ƙananan hukumomi kamar Mayama da ya Suru da sauran da sauran ƙananan hukumomi da suka dogara da noma domin gaskiya idan aka bai aka yi wasa da bada taki gaskiya za a samu matsala saboda matasa za su daina harka saboda babu kudaden sayan taki musamman yanzu gashi noman damana ya zo amma kuma taki ya yi tsada to kaga idan aka ci gaba da tafiya a haka gaskiya mu za mu samu matsala sosai gaskiya saboda haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi sanata shi ba gudu gaskiya ya kamata ya wannan korafi namu na tsare taki musamman a karamar hukumar mai da sauran ƙananan hukumomin jihar Kebbi a kawo mana taki wanda ya kamata domin mu samu mu dore mu kuma ci gaba da noma yadda ya kamata. Wato wannan dai ya nuna Eh, gwamnati ta sayi takin ko ta kawo shi kan farashi ta saye shi da tsada ta dan sa tallafi kenan kamar yadda da ake maganan man fetur a najeriya a dinga sai da shi yadda aljihun kananan manoma zai iya saya eh, idan aka bar shi hannun yan kasuwa dakin na zamani kaga zai yi tsada yadda matasan manoma ba su iya sayi ba amma idan aka kawo shi cikin karamin ah, farashi wanda an rage mai farashi to kaga matasa za su kowa zai sai hankali kwanta sai a yi noma gaskiya duk da cewa gwamnati na kokari amma muna kira daga tsara kokari don gaskiya wannan damuna da muka so gaskiya mun fuskanci muna fuskantar kalubale gaskiya a halin yanzu na taki. Sa'adu Ibrahim duba mana wannan maganar ta tallafi dinnan tunda noma dai sana'a ce wato da san samu ne idan mutum ya yi tanadi na tsawon rani watakila ko bai samu tallafi sosai ba zai iya sayan kayayyakin aikinsa ya tinkari sana'arsa ta noma. E to kana magana kuma sai ta tunomin da wani abu wanda ni kaina na yi tunani sai ɓace mai sai yanzu saboda na ji kana magana a kan man fetur. A ganin gaskiya nomanmu na rani bana mun gode ma Allah amma dai gaskiya mun fuskanci kalubale ta gehen man fetur saboda da lokacin muna sayan da ram da jarkoki mu aje amma kuma yanzu ma sai ga galam din ma ka nemi galam ko wani abu sai yayi wahalar samu wanda yake ya ɗan ta ja mana wasu yan hasaloli na shinkawa da yake cikin ikon Allah kuma sai wannan kalubalen da muka fuskanta Allah ya kawo mana agaji cikin ɗan kankalin lokaci kuma sai man ya samu sai muka ci gaba da inda mun ka ɗora. da kuma kaga irin waɗannan ababen dama mu masu noman rani suke zama mana kamar wani ƙalubale a kai saboda kaga wani lokaci mukan bar garin mu mu koma wani ƙetare don mu yi noma ba don komai ba mun yarda da mace wani wuri mu noma a abin da za mu kawo ga garin mu kara alfahari da wajen mu ba don komai don mu kara bunƙasa al'amuran mu na yau da kullum saboda ba zan mance ba da yan yadda na ga waɗansu abokanina sun ɗan faɗa harkar siyasa wadda ban yi musu daɗi ba ba da irin ba su da aikin yin nan kuma an waye gari kamar ana iya son a yi amfani da su don wata biyan bukata wadda ba ta kai ta kawo ba amma da ake sun dogara ga kansu kaga sai dai su yi amfani da bada gudunmawa da abin su kuma da kan aljihun su dan ganin ta sun zafin makan su shugabannin da su fita da su sanya duba da irin kokarin da mai girma a cikin bago da kai da ciya mu na mulki wato honorable zayano a nan gaskiya muna alfahari da su kuma muna ƙara jinjina musu bisa ga kokarin da suke yi da su ƙara ƙara yi saboda ku kana da kyautu ku ƙara ƙara yi saboda ƙarin nan zai sa a samu abin da ake so a samu don magance wasu matsaloli masu tasowa amma dai wanga lokacin kan gaskiya alhamdulillah da yake mun kai kaka gaskiya sai dai mu ce mun gode wa Allah da ya kara bamu wanga lokaci na yanzu dan lalle Sadu Ibrahim ina da labari akwai matakan da aka dauka na hana sai da mai a jarka don saboda lamuran eh, tsaro shi kake magana ne eh wallahi ga wannan lokacin mun fuskanci kalubale sosai saboda man mana bukata ce amma kuma sai a ce ba za a bamu ba to kaga damu da shinkawa ta koro in kai irin sandan kwana guda baka ba da ba lokacin da ya kamata ka kara mata kwana na biyu gaskiya wannan kalubalen za ka ga shinkafa sai ta baka tafi har zama ko jiyo ya ka son kai to wannan kalubale gaskiya mun fuskance shi amma daga ba kuma ciki ko Allah sai Allah ka mu da lokaci dan dangane kuma Allah ya mun kaurara wannan abin da su mana kira daga wani da Allah a san duba ko kuma a buɗa mana wani dan gidan mai nama na musamman wanda mu manoman shinkafa a yadda sunan mu an kai shi na wani yanki namu wanda ka ga mun mana sa da mai ba zai kare mana ba insha Allah muna kada kokari da Allah da a ƙara duba mu da Allah da a taimaka mana da yadda za mu kama samun mai cikin sauki. Ku biyo ne matasa makon gobe in Allah ya kai mu dan sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Mailika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. gai da Mal Nasiru. Yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama na sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar the ɗaya daya daga cikin manyan ta kamar sauran jaridun najeriya sun karkata ne zuwa zaben da aka gudanar na gwamna a jihar ekiti inda hukumar zabe ta bayyana mr biodun waibanji a matsayin wanda ya lashe zaben a karkashin tutar jam'iyyar apc jaridar banga ta ce professor oyebode adebo wale wanda ya kasance babban jami'in hukumar zabe shine ya sanar da oyebanji a matsayin wanda ya lashe wannan zabe da ƙuri'u dubu dari da tamanin da da bakwai da a wani tsohon gwamna a jihar Mitsasegun Oni na jam'iyyar Social Democratic Party SDP ya samu kuri'u dubu sai kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP Chief BC Kolawale wanda ya samu kuri'u 67,457 sai kuma jaridar da Punch ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai jam'iyyar APC mai mulki ta gabatar da sunayen 'yan takaranta na zaben majalisar dattijan Najeriya najeriya da za a gudanar a shekara mai zuwa inda kuma ta bayyana sunan shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmad lawal da gwamnan jihar ebonyi david umahi da tsohon ministan yankin niger delta godfrey apabio daga a cikin sunayen waɗanda za su tsaya takara na zaben majalisar dattijan najeriya da za a gudanar a shekara mai zuwa sai kuma jaridar premium times ake buga wata yanar gizo ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnatin amurka ta sha alwashin taimakawa najeriya wajen wajen magance matsalar rashin tsaro a kasar karamar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkar siyasa victoria Nuland ita ce ta bayyana hakan a ziyarar da ta kawo najeriya miss Nuland ta yi suka game da yadda 'yan ta'adda ke kai hare-hare a yankuna daban-daban na najeriya tare kuma da kashe mutane miss Nuland ta bayyana matsayin da najeriya ke da shi a yankin nahiyar afirka da kuma yammacin afirka labarin da ta ce ko kaɗan amurka ba ta wasa da shi don haka za ta yi iya iyawanta da tallafawa najeriya wajen magance irin waɗannan matsaloli na tsaro karamar sakatare harkokin wajen da ta gana da mataimakin shugaban ƙasar najeriya farfesa yemi banjo da kuma babban hadimin fadar shugaban ƙasa farfesa ibrahim gambari miss nolan ta kai irin wannan ziyara a ƙasar jibuti da kuma mozambique sai kuma jaridar daily trust jaridar daily trust dai na cewa yanzu haka shugaban jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar ya zaɓi gwamnan jihar delta infayin kowa a matsayin wanda zai mara masa baya na mataimakin shugaban ƙasa idan har ya samu nasara a zaɓen da za a gudanar a shekara mai zuwa alhaji atiku abubakar dai ya bayyana cewa ya zaɓi okowane a matsayin mai mara masa baya ganin yadda yake tamkar ruwa biyu wanda ya fito daga yankin kudu maso gabashin najeriya da kudu maso kudancin ƙasar. baban ya murya amurka daga najeriya Agai da baban gida Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu coci biyu a yankin da ke fama da rikici. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankali da suka shafi yankuna masu nisa da gari. maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya lokacin da masu ibada suke a cocin maranata baptist church da st moses catholic church da ke unguwar rubu a jihar kaduna da safiyar jiya lahadi ji usman ɗanladi wanda ke zaune a kusa da wajen shaidu a ƙasar habasha sun ce sama da mutane dubu biyu ne aka kashe akasari 'yan kabila amhara a wani hari da aka kai a yankin oromiya na ƙasar kuma suna zargin kungiyar 'yan tawaye wadda ta musanta hakan wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a baya-bayan nan yayin da ake ci gaba da samun rikicin kabilanci a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a afirka sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta neto jan stoltenberg ya yi gargaɗi jiya lahadi cewa yakin da rasha ke yi da ukraine na iya ɗaukar shekaru da yawa amma ya ce kada kawancen ƙasashen yamma su dakile goyon bayan da suke baiwa dakarun Kiev. Stoltenberg ya gaya wa jaridar Bil'am Sontag ta kasar Jamus da ke fitowa mako-mako cewa dole ne mu shirya, sancewa yana iya ɗaukar shekaru, bai kamata mi kasa a gwiwa ba wajen tallafa wa Ukraine, ko da kuwa ɗawainiyar tana da yawa, ba wai ga taimakon soji kaɗai ba, har ma saboda hawa farashin makamashi da abinci. Sakatariyar Baitul Amurka Janet Yellen ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaban amurka joe biden na tunanin cire harajin man fetur na tarayya da kuma cire wasu haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasar china domin taimakawa amurka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Carol. Ni sarfi da hashin gumel da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.